Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, arba'in da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi. har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. To, masu mu Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce labudda zai tunkari shugaban Rasha Vladimir Putin kan katsalandan ɗin da ake zargin Rasha da yi a zaben shugaban Amurka na shekara 2016, wanda don haka ne ma aka kafa kwamitin bincike, kwamitin da Trump ke watsi da shi a matsayin bita da kullun siyasa. ina ganin wannan al'amari ya yi illa ga ƙasarmu a cewar trump a wani taron manema labarai tun a burtaniya bayan ganawarsa da firaministar burtaniya theresa may ya ƙara da cewa wannan ya yi matuƙar illa ga dangantakarmu da rasha ina ganin akwai damar kulla kyakkyawar dangantaka da rasha da kuma yiwuwar hulɗa mai kyau da shugaba putin ina fatan haka Trump ya ce bai ma sa ran al'amarin zai zo da sauƙi idan ya tunkari fitin kan wannan batun. Yana mai takaicin cewa fitin zai ci gaba da musantawa ne kawai. Ban tsammanin zai ce, "E, na aikata, na aikata, ko ba ku gane ba." A cewar Trump ya kara da cewa, "Ba na tsammanin tuhumar da zan yi ma fitin zai sa ko za ta sa haifar da abin da wato ya faru ɗin nan." bayan tuhumar fere masan wato inda aka ga saukin ansa laifi tun kuma ba haka ba sanin gaba sai Allah. Mutane akalla shida ne suka mutu ciki har da mahara biyar a wasu hare-hare biyu a jiya Asabar daura da fadar shugaban ƙasa a Magadishu babban birnin ƙasar Somalia a cewar shaidu a cewar waɗanda lamarin ya faru a gabansu wata mota ce ta sheko a guje ta tarwatse a wani wurin duba ababen hawa daura da lambun shakatawar nan na peace garden wanda wuri ne na gwamnati daga nan kuma sai aka shiga musayar wuta tsakanin jami'an tsaro da 'yan bindigar rahotanni na nuna cewa jami'an tsaro sun yi ta matukar fafatawa da 'yan bindigar har sai da suka murkushe su rahotannin da aka fara samu na nuna cewa duka-duka mutane shida ne suka mutu wato da wani sojan gwamnati da kuma 'yan bindigar su biyar to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa da muryar amurka a nan birnin washington dc jiya lahadi shugaban amurka donald trump ya kama hanyar zuwa helsinki don wata muhimmiyar ganawa da shugaban rasha vladimir putin bayan ya bar kasashe takwarorin amurka a kawancen neto ciki har da burtaniya a kuje kuma cikin damuwar yadda za su bullo ma wannan shugaba na amurka wanda babu ruwansa da kara ko kuma kawar da kai a diflomasiyance bayan wani fito na fitan da aka yi a taron brussels inda shugaba donald trump ya zargi kasashen turai da rashin biyan kasansu na karo-karon neto ya kuma nuna cewa amurka na iya ficewa daga kungiyar ta neto sai ko idan su kasashen sun himmantu wajen biyan kasansu wannan ya sa wasu jami'an kasashen na turai sun ce lokaci fa yayi da za a fara tunanin kafa wata kungiyar tsaro baya ga netan Firaministan Haiti ya yi murabus jiya Asabar bayan da aka shafe kwanaki ana zanga-zanga kan shirin gwamnatinsa na ƙara kuɗin mai. jack guy lafontaine ya sanar da majalisar wakilan haiti cewa na miƙa takardar yin murabus ɗina ga shugaban ƙasa sannan ya kuma tabbatar ma 'yan majalisar cewa shugaban ƙasa ya amince da murabus ɗin nasa ƙasar haiti dai ta kasance cikin rudu tun a makon jiya bayan da gwamnati ta bayar da sanarwar shirin ƙara kuɗin man fetur da kananzir da kuma dizal. jami'an falasɗinu sun ce ƙasar isra'ila da mayakan falasɗinu da ke gaza sun cima yarjejeniyar tsagaita wuta jiya asabar yarjejeniyar ta biyo bayan faskarar da tashin hankali tsakanin su ta yadda falasɗinawa ke harba rokoki kan isra'ila ita kuma isra'ila ta yi ta kai hare-hare waɗanda rabon a ga irin masu munin su tun a shekarar 2014 falasɗinawa sama da ɗari ne suka mutu a wannan tashin hankalin tun bayan da aka fara zanga-zangar a ranar 30 ga watan maris shugaban eritrea ya isa ƙasar habasha a ci gaba da ɗaukar matakan kawo ƙarshen fafatawar da aka kwashe wato ƙasashen biyu suka kwashe shekaru ashirin suna yi ana kyautata zaton aziya asarwarki zai yi kwanaki uku a kasar ta habasha inda zai sake buɗe ofishin jakadancin ƙasar labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. da ni Nasiru Adamu Hikaya zan gabatar don ci gaba da rigon kwaryar mai gabatar da shirin Ladan Ibrahim Ayawa. A wannan mako zamu duba yadda APC mai mulki da PDP mai adawa ke muhawarar zaben 2019 kowa na cewa in dai an yi adalci baya haufin sakamakon zaben. Hukumar zaɓe na ci gaba da cewa ita dai in ka ga mutum ya ci zaɓe mutane ne suka kaɗa masa ƙuri'a. Shugabannin addini na fatan matasa da sauran jama'a masu zaɓe za su natsu a duk lokacin zaɓe. Kuma mallakar katin rajistar zaɓe ne zai taimaka wajen ba kowa hurumin samun shugaban da ya kwanta masa a rai. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. baya ga batun zaben gwamnan Ikiti, zaben da ke gaba shine na gwamnan Oshun da kuma na cike gurbin wasu 'yan majalisar dattawa har ma da wakilai, kamar mazaɓar marigayi Ali Wakili a Bauchi da Mustapha Bukar a kazina Jam'iyyar APC ta bakin mataimakin shugabanta na Arewa maso gabas Mustapha Salihu ta ce ba za ta kawo tarnaƙi a babban zaben Najeriya ba, saɓani yadda jam'iyyar PDP mai adawa take zargi. Mun riga mun nuna cewa za mu yi adalci fiye da PDP. Ai PDP ba ta yi adalci ba a 2015. Allah ne ya kawo ƙarshen su talaka su kawo ƙarshen su amma ai adalci ko kusa inda adalci ba su shi ba kana da labarin cewa an rufe mutanen mu an hana su fita an ba abin da ba a yi ba an sa eh, sojoji suna cin mutuncin mutane a wurare kala-kala su an neme su a daure ba abin da ba a yi ba Allah da ya taimake mu muka samu aka ci zaɓe aka ture su da yake talaka sun rantse sai an cire su amma adalci a yanzu tun daga za'ukan da ake yi a jihohi wanda muke kira isolated eh, elections ai ka gani ai an yi zaɓe a nan bara ai an ji an yi adalci ka gani kuma da mutanen a nan bara suka ce abga suke so kuma abga ya tabbata an yi zaɓen senator a usun mutanen usun dan dan jam'iyyar mu ne ya bar jam'iyya ya koma pdp kuma mutanen usun suka ce suke so kuma an bar shi ai a lokacin su ne ake amfani da mutane bakwai ko mutane biyar a majalisar mutane 24 a cire gwamnoni ai a lokacin su ne aka cire fayoshe da ya rashin kunya wa Obasanjo da rashin kunya da fayoshe da wike suke yi kaji an yi wani attempt cewa cire su a gwamnatin su ai adalci mu ne muke guda muke guda a Najeriya sai dai nan da shekara ɗari za a dinga tarihin irin adalci da gwamnatin take yi za ka fito ka yi kalubale da kana da gaskiya da baka da gaskiya gwamnati za ta zuba maka ido ta bar doka ta yi aikinta kuma haka za mu yi da ikon Allah za mu yi zaɓe free and fair ba tare da tsanguma eh, wa kowa ba ba tare da takura wa kowa ba da kuma da ikon Allah talakawa za su dubi Allah za su dubi mu. za su dubi ayyukan da muke yi za su dawo da mu. wato wai abin da ake shakkar ko ta babar adalci naku shine tuni ma har kuna maganar 2023 eh, wato har ma shi shugaba buhari ya riga ya ce zaɓe kuke gani a ba wanda ya yi maganar 2023 eh, da ikon allah muna da muna da yaƙini kuma muna da imani ga allah cewa allah zai ba mu nasara mu kamar da na gaya maka ba mu da zarmamiya mu ɗauki eh, siffofi na ubangiji mu ɗora kanmu ba mu muke yi ba ba mu muke hanawa ba Allah ne ke yi Allah ne ke hanawa shi kuma muka dogara mun dogara da ayyukan da muke wa talakawa da kuma kyawun anniyan mu shi zai dawo da mu da ikon Allah Mustapha Saliu Allah ya kai mu lokacin babban zaben a Fabrairun baɗi a nata bangare pdp na cewa nasarar zaben ikiti ne mizanin yiwuwar zaben tara ga abin da sakataren jam'iyyar na ƙasa sanata umar tsauri ke cewa a hukumar zaɓe na farko dai ina son in tabbatar ma cewa jam'iyyar pdp ba ta tunanin hukumar zaɓe za ta azarci a wannan zaɓen mun ji labari mun gani zahiri mun kuma san abin da ake shiryawa amma shirin da ake duk yadda za a yi shi sai idan mutane sun amince sauka muna nan muna kallon hukumar zaɓe shirin da suke yi na taimagudi ga zaɓen nan duk ta shi zai hito fili kuma duniya za ta sani kuma a sani cewa an mutu za a tashi an tashi kuma za a yi hisabi saboda ka mu aurenmu mun tabbatar cewa da gwamnatin apc da hukumar zaɓe kan su haɗa yake kuma ita hukumar zaɓe is no more independent kuma nan muna kallon su mun sa ido amma ƙuri'a za a jewa duk abin suka shirya mun san shi da preloaded da eh, abin nan kadrida mun san da shi tsarin da aka yi na a musanya fom na sakamakon zaɓe duk mun san da wannan amma muna nan muna kallo mun ce mutanenmu su je su jiha ƙura'a su kasa su tsare su raka su tsaya a faɗi wannan shine abin da muka yanki muka mutu wannan fa logarin shugaba buhari ne fa wannan a kasa a tsare eh ai abin da aka yi dama wancan a kasa a tsaren shi buhari ya ci zaɓe kuma in ka tuna cewa mu da kanmu mpdp mun zo mun ce mutanen najeriya mun yi kuskure mun amince da kuskuren da muka yi muna ba su haƙuri domin kuskuren mu ya kawo najeriya cikin halin tuka cikin yanzu buhari ya ce a kasa a tsare a raka shi yasa yawan wannan ya ci zaɓe yanzu abin da buhari ya ma mutane wanda ya ce ya mana kuma za mu ce ya mashi a kasa a tsare a raka a tsaya a faɗi dole da aka da buhari in za a tuna bayan zaben 2015 da tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ya faɗi bai je kotu ba duk da yadda ministan sa gosde orobebe ya ce har da yara a cikin waɗanda suka kaɗa wa apc kuri'a ba mamaki rashin ɗaukar matakin ya biyo bayan yadda jonathan ya amince da kayi tun ma kafin sanarwar ƙarshe ta zaben da shugaban hukumar zaɓe a wancan lokacin farfesa tahiru jega ya yi hukumar zaben najeriya a nata bangare wato inec ta bakin kakakinta aliyu bello ta ce zaɓe za a yi a 2019 ba naɗi ba. To ba ƙanshin gaskiya ma a wannan zargin dalili ai kuma zaɓen ba ita za ta jefa ƙuri'ar ba. Sannan kuma matakan da ta bi na tara sakamakonta ya nuna cewar al'umma tana sanar da me ta zaɓa kuma a ina ta zaɓa misali daga rumfar zaɓe Alhaji Nasu idan an kammala jefa ƙuri'a a nan take ake buɗe akwati a ƙidaya a kuma bayyana mutane ga abin da kuka jefa. kuma hukumar zaɓen nan ce ta ce a sake rubuta wannan sakamako a liƙe a bango kafin a tashi daga wurin idan kuka kai mataki na gaba wato na ward level kenan ko, ko eh, registration area level aka tara sakamakon rumfunan da suke wannan rukuni hukumar zaɓe ce ta yi ku bayyanar da sakamakon a mutane kowa ya shaida yanzu muke magana cewa akwai na'ura a hannun kowa ta hanyar eh, waɗannan hansar da ake amfani da su wayoyi da sauransu kowa na sanin a rumfar ƙauyenmu kaza aka samu ko rumfar unguwanmu a yankinmu ƙuri'a kaza aka samu a ƙaramar hukumarmu ƙuri'a kaza aka samu a matakin jiha ƙuri'a kaza aka samu wannan bayanai kuma zaɓe ta ce a kowane matakin zaɓe da aka yi a bayyana shi kafin a bar wurin ina to hukumar zaɓe za samu wani hurumin haɗa kai da wani don ta yi wani abin da bai kamata ba burin hukumar zaɓen nan da take nan a yanzu shine ta tabbatar ta yi wa mutane adalci ta yi zaɓe nagartacce amintacce karɓaɓɓen da ba hali ka samu gurin suka sai dai ba ka iya hana mutane korafi amma dai a burin da ake da akwai yanzu shine al'umma ta goyi bayan kuma zaɓe ta kuma taimaka mata da shawarwari da bayanai da za su ba ta dama ta rufe dukkan wani ƙofa. da za a shigo a yi mata aika aikin zaben nan da take da amanar gudanar da shi bisa gaskiya da adalci wato dai duk wanda aka ga ci zabe kawai mutane ne suka zabe shi bi izini abin da hukumar zaɓe ta kwanta tashi ta kuma ta kuma shekara tana yi wa mutane alkawari kuma take burin cikawa kenan cewa ba wanda zai kai ga mukami na zaɓaɓɓe ba tare da kuma al'umma ne ta zaɓe shi ba don haka ta yi wannan tanade-tanade har take kokarin ba da goyon baya idan an kammala zaɓe amma yi kokarin shigar mata da sakamakon ta hanyar na'urorin da za su kawo mata bayanai gabanta ba wai don za ta dogara da waɗannan kaɗai ta yi aiki ba wacce takardar da aka rubuta ta sakamakon sai ta shigo an daidaita an ga shin abin da kuka rubuta a rumfar ƙauyenku da abin da wannan hanya ta kawo mana ta technology sun yi kamanceceniya daidai ne ba kuskure in akwai kuskure idan aka samu kuma ya aikata shi don haka za a ladabta da shi a gaishe ka Aliyu Bello Allah ya bada ikon adalci don shi ne tushen salama. Sarakunan gargajiya da shugabannin addini bisa al'ada ba sa shiga harkar siyasa kai tsaye don suna ɗaukar kowa nasu ne. Duk da haka sukan karfafa batun zaɓe cikin natsuwa da gujewa kalaman ɓatanci haka ma da uwa uba. Maimakon kai naushi a rumfar zaɓe kowa ya mallaki rajista don zaɓen wanda yake so. farko ga kira daga malamin islama sheikh abdullahi balalau in aka ci gaba da addu'o'i abubuwa za su yi kyau ina fatan mu ci gaba da addu'a allah ya zaba mana shugabanni na kwarai mutanen kirki kuma duk inda muke mu fito mu je mu yi rijista ga zaɓe lokacin zaɓe yana zuwa kowa ya je ya yi rijista ya karɓi rijista abinda hukumar zaɓe ke cewa an yi rijista wa waɗansu amma har yanzu ba su je sun karɓi wannan takarda na rijistansu ba waɗansu ko sun kwanta a gida sun ki su fita kuma ka ce kana son mutumin kirki ya zamanto shugabanka da ƙuri'a ɗaya tak ana iya kada mutumin kirkin da kake ganin cewa na ƙwarai ne wanda zai baka kariya ya tsare maka addininka ya tsare maka mutuncinka ya tsare maka wato dukiyanka da zaman lafiyanka da nasabarka kenan sai mun daure mun je mun karbi wato ƙuri'a ƙuri'a ka yancinka duk wanda ya kai shekarun da ya kamata a ce ya karbi rijista na zaɓe to ina fata ya tashi ya yi kokari ya je in ko ya ki zuwa ya karba kamar ya yadda waɗanda ba mutanen kirki ba su samu dama a kan mutanen kirki saboda haka ina fata al'ummar mu za su yi amfani da wannan dama a yi addu'o'i na biyu kuma mu nemi ƙuri'a domin makami ne da zai taimake mu wurin sanya mutanen kirki wurin jagoranci ran da allah ya baku shugabanni na kwarai su ne jagororinku to sai ku kwanta ku huta ku yi bacci shi yasa magabata suke cewa da suna da wani addu'a kullum ina faɗin wannan da suna da addu'a da yake karɓaɓɓe a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi addu'an da ba za su sanya wa addu'an nan gare su ba sai su yi wa shugabanninsu idan shugaba ya zama na kwarai mutumin kirki ƙasa za ta zauna lafiya al'umma su zauna lafiya Allah ya zauna da mu Najeriya lafiya ya sanya wa shugabanninmu albarka. mai bishara fasto aminci abu ya karfafa wannan batu na mallakar rajistar kada kuri'ar alhamdulillah magana da kake yi katin zabe ita ce power ita ce bindiga na zabe mu a nan na riga na faɗi na ba mutane na duk fastoci da su bishe da ka ganin nan na kasan nan gabaki ɗaya ranar ashirin da biyar christmas na shekarar nan duk wani kristan da ba shi da katin zabe kada a ba shi wani kwamitin kada a ba shi duk wani kiristan da ba rikatin katin zabe ya kai lokacin zabe kada ma shiga domin shi ba ya son cin gaban kasan nan idan kana son cin gaban kasan nan zaka je ka rijista domin me ka zabe abin da kan ranka ke so eh, abin da ranka ke so shi ne zai kawo zaman lafiyan kasan nan amma ka ke zabe sai ka bar muga yaje su yi zaben su ba sun murda sun gama sai ka kana kana kuka eh eh wani bai a'a sai sa kuma muna kira musulmin kamar da faɗa za mu haɗu da duk shugabannin musulunci duk za mu yi gaba ɗaya mu haɗu ba bambanci ba kaza shi yasa na ce northern wato su arewa da tawan arewa suna da babban aiki kada su ce sun gaji ba su gaji ba yanzu na lokacin aiki in ma sun ce sun tsufa ta yanzu su nemi waɗansu igiyoyi su daura kansu domin dole su hada dukka dattawa bishop bishop laburori manyan arewa wannan mu haɗu mu zauna menene mafita Da fatan duk waɗanda suka kai shekarun zaɓe da ma waɗanda suka saba yin zaɓen sun ji wannan kira da ke fassara ƙaulin nan na Hausawa ƙuri'arka 'yancinka. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako, sai makon gobe da idan Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin mai filin Ladan Ibrahim Ayawa da mai kula da haɗa sauti Julie Gresham, Nasiru Adamaili Kaya ke cewa, Wassalamu alaikum. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Ana iya cewa damana ta girku a yawancin sassa na jihar da magara inda tuni manoma suka himmatu wajen shifke gonakinsu kamar yadda wasu manoma da na samu cikin aiki suka shaida min. Amaru Musa Mallumawa Abdu mun kama aikin gona ne na farko yanzu shifka ne wannan ta farko muke mm. daga hakan da kin san barawar haka tuni mun kama noma akan damunar lubara mun dan samu jinkiri bana iri na shibka mm. eh wajen samu su ba to yanzu dai wanda yake dan hannun mu shi muke amfani da shi magana taki kuwa gaskiya yanzu ba mu da shi a hannu muna amfani da na zamani muna amfani da na gargajiya mm. mu na gargajiya da shi yake hannun mu muke dan amfani da shi taki haka na dabobi irin wanda mun samu daga gida muna kama dan sa kuma na zamanin ya samu shi ma muna amfani da shi sosai kuwa to kamar babu na saye ba ku sai. to in san talaka mun dan samu dan canjin mu wanda yake hannu muna kokari mu dan saya muna da karamcin taki idan Allah ubangiji ya sa magabata sun sun ji kukan mu muna tsanance da taki a kowace shekara gwamnati tana tanadi game da shirye-shiryen noma Ibrahima Musa shine darakta a hukumar gidan gona ta jihar da magaran ya bayyana mana shirin da gwamnati ta yi a shekarar bana. Kan kokarin da gwamnati ya kawo zuwa ga al'umma bisa kan shirye-shiryen noma. Don na harko dai shine kamar yadda kowa sani eh, ba a noma sai da iri-iri na gari eh, waɗanda masu sauri tunda akwai canjin yanayi da muke fuskanta yanzu kamar yadda kowa sani Eh, don gwamnati abin da yanzu ya kawo cikin mangazoji eh, na direction direction eh, na département kamar mun samu hatsi ton da shida dawa ton goma dawa gona wake wajen ton biyar shi a jimilla ton 77 da yan kai duk da baharakin nan akwai wani wasu waɗanda an ka kawo kamar leti su ma ba a su ba sun kai kamar ton 298 eh, eh, duka bisa saboda manoma su samu su kan cewa ga aikin noma da kyau sannan kun banda da haka nan akwai taki wanda kuma da kuka sani kayan ma take kuma da ana sai dama jama'a ana sai dama manoma da rahusa sannan akwai kun san ba a noma sai an tara da maganin tishe-tishe shi ma dai gwamnati ta ɗauki kwakwaran eh, matakai yadda za a yi a samu maganin ya kasance eh, a wuri dukar dukarkar kasan insha Allah. taki da kuma magani na kwarurruka da kuka yi maganan gwamnati ta tanadi su an fara saida su ko a gaba za a saida su ko kuma a za a rarraba ma eh, manoma ne kamar taimako to na gode don shi dai kamar da aka sani iri ba a saida shi taimako ne fi zuwa garuruwan da kamar damuna ta kara su bara sannan shi kuma eh, taki kamar da kuka sani shi eh, gwamnati karya kudin ne yake sai sai dama mutane da rahusa halau shi ma magani magani kowa ya san kyauta ne ya fuskar gwamnati don kun gani kenan gwamnati yana iyakacin kokarin shi na saboda ya ya shahe ma manoman ƙasanmu a ɗaya waje kuma zauren shawara na manoma wanda ake ce makara na taimaka ma manoman kamar yadda salisu usman ma'aikaci a kira ta jihar da magaran ya shaida mana hulɗar da take tsakanin zauren shawara da manoma yadda ake cewa zauren shawara na manoma da makiya doka ta ta a kowace jiha ta ƙasa akwai zauren shawara na manoma da makiya wanda yake wakilta duka masu aikin bunƙasa karkara na cikin jihar ya kasance makiyayi manomi masu kamun kihi masu zumuwa duka wanda dai suke aiki na bunƙasa karkara na farko dai ba da labari da ba manoma labari kuma ya ɗauko eh, labarin manoma yadda ayyukan suke gudana a kai ma masu hannu da shuni don neman tallafi na biyu eh, zauren shawara na manoma da makiya yana aikin bi sau da ƙawa wajen ganin ya ne manoma ke gudanar da ayyukansu wani irin tallafi ake iya kawo musu wani irin shawara wani irin gargadi wani irin horo ake iya musu don su bunƙasa ayyukansu a bana dangance da waga damana da take doruwa na harko ya yi yarjejeniya ma da radiyoyi na karkara wajen guda goma sha biyar bisa kan yada labari abin da ya shahi ya ne noma ya ne wani bisa kan matsalolin da suke fuskanta na gudanar da ayyukansu ba shi kenan ba zauren shawara na manoma kara yana horar da jami'ai da ke waye kan manoma game da yadda za su bunƙasa gonarsu hima malam musa jami'i ne da ke waye kan manoma wakili na kira ya ce suna amfani da iri na zamani ta la'akari da canjin yanayi. yanzu yawanci ma iri ruwan da muke aiki da su iri ruwa ne na zamani saboda damana ta yanzu da ke cikin zamanin na yanzu yawanci damana ce wadda take cikin karamshin ruwa shi sa muka samu masu hannu da shuni suka kama mu muke sa iri na zamani mai gaugawa tunda akwai kungiyoyi wanda kawai aikinsu su noman irin kina wannan kungiyoyin da suke wannan noma irin a wurin sa ake siye tunda ni kaina ina daga cikin ina cikin cikin kungiyoyin da suke wannan noman na iri eh, in muka noma wannan sauran manoma muna daman gwadon da muke a gindin gari ne muke ko kuma a bisa wata babban hanya manoma wannan na karkara in suka zo suna huciya suna leka suna gani sai su ga wani lokaci hatsinsu bai ida hudda kai ba wannan namu na zamani har shi yanana kenan wannan shi yake sa su in sun gani tun da wuri suke ce a wannan hatsin wani tun da ka cire shi ina son kamar kwano ka za ka ajiye mani zan siya ko nawa yake shine kisa muna waye musu kai kuma a kan bisa wannan irin na zamani saboda karamshin ruwa kenan sai suka gane su ma yawanci ma manoma na karkara tun da wuri suke zuwa su shi ma a hannunmu wannan irin mun same shi daga hannun proje entran kuma mun samu daga wata proje wadda ake ma proje arabic su suka fara kama mu da noman irin wannan na zamani daga gudan wannan irin na zamani muka huce yanzu ya kasance duk karkara ma yawanci kuma da wannan irin ake amfani da shi akwai zauren shawara na manoma da makiyaya shi ma yana kama akan bisa wannan noma inda shi ma zauren shawara da manoma na makiyaya ya hudu iriruwa na zamani da na hatsi da na wake da na dawa har da na riɗi wanda an rarraba ma manoma Tamara Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger. tashi yau da aiki manoma na yau mafarki manoma a kama aiki rago bai zama sadauki ma'auni ka taka mulki ka tsaya a baki baki Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.